min hadisi طاووس an أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله qala, وسلم قال نحن الآخرون الأولين وتقال ولا ولا mu ne ainihin a ƙarshe wajen halitta wajen aikowa kuma mune, farkon waɗanda za a fara wa isabi can a lahira nahnu awwalun nasi dukhulal dukhulul janna mu ne farkon mutane shiga aljanna sai dai maganan da daɗi amma an kabita sai kaga akwai faƙaiƙai a ciki akwai suka menene sukan ai ba kuwa ne zai shiga aljannan ba masu shiga aljanna ne masu farkon din to kaga mutum bai shiga cikin su ba kaza an yi bai ba su ne farkon eh, shiga aljanna to amma ishe ko kana cikin yan farko duk da haka hankali ba zai kwanta ba dole a tashi yayi aiki haikal bai da annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'di wato tsayawa ayi aiki tsayawa ayi aiki shiri ba ruwan musulunci ni ne farko ni ne shekara na kaza menene me ka shekaran kaza ta me ka ji shekara kaza baka ajiye komai ba mai amfanin sa shekaru روى الدار قطني من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت الجنة أنهنت على الأنبياء كلهم hatta ada wa hurrimat ala al-umami bi ajma'ihim hatta tada tadkhuluha ummati har sai al'ummata ta shige ta matsayin da daɗi kama muskila in an je an dawo mutum ya samu shiga cikin waɗanda za su in fa mutum bai samu shiga ba shi rikici na a kansa قال الدار قطني غريب حديث عن الزهري ولا أعلم وروى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري غير هذا الحديث إن ونن حديث إن ولا رواه إلا عمرو بن أبي سلمة عن زهير فهذه الأمة أصدق الأمم خروجا wannan al'umma ta annabi muhammadu ita ce wanda ta fi dukkan rigayen al'umma gaba da min al'ardi wa asbaqahum ila a'la makanin fil mawqifi wa asbaqahum ila dhillil arsh su ne dai farko a ko'ina wa asbaqahum ila al-fasli wal qada haka na an tashi shari'a su ne farko da aka ce maka shari'a ma akwai tashin hankali ba shari'a ba ba a yi ma bincike ba za ka yi nasara don an fara kiranka a shari'a akwai rikici bainahum wa asbaquhum ila aljawaz ala sirati wa asbaquhum ila dukhul aljanna فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي وأما قولهم ما قوله ما قالت وأحقهم بالسبق فقد أشار إلى ما رواه أبو داود في سننه حدثنا حناد بن عداد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي آه، خالد مولى آه، آل جعد جعدة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة جبريل يا ساميني يا كما هانونا ينونا من قفان الجنة جبن صلى الله عليه وسلم الذي تدخل منه أمتي هكذا مثلا داتنا الأمة قدر Nah, luan talian. naziru ya za ka yi da taliya gaban ka ka tana gaban ka tsakanin ibrahim da mai kasir zai ka gani kai shi ma zai tallaba kan ya yi fasa shi littattafansa da yawa ina ga katakai ya sa kai don ya koye a baya ma innaka ko faƙala rasulullahi amma innaka ya Aba Bakar. أول من يدخل الجنة من أمتي رضي الله عنه وقوله وددت أني كنت معك ناسون ضموت تاردك حرصا منه على زيادة اليقين don a مسا masa وأن يسير الخبر إيانا يا زما على بار جني دئدوني كما قال إبراهيم الخليل ربي أرني كيف تهوي الموتى يا ربي كنونا من يد ذكر يا متت قال ولم تبي آه بقى إيماني بني با شيئنا نا إيماني قال بلى walakin li yatma'inna qalbi dan zuciyata ta nitso kala fa khus arba'atan min at-tayr fasurhunna ka karkato da su gare ka ka tara su a hannunka ga wannan kaza wannan kaza wannan kaza daga nan ka yi musu abun da za ka yi musu daga nan ka kira su ya ishe ba ka ko